Tambaya ta uku, menene falalar alwala? Amsa, annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce, Idan bawa musulmi ya yi alwala ko kuma mumini sai ya wanke fuskarsa, to kowane kuskure zai fita daga fuskarsa da ya yi duba zuwa gare shi da idanuwansa tare da ruwan ko kuma tare da ƙarshen ɗigon ruwan. Idan ya wanke hannayensa, kowane kuskure zai fita daga hannayensa waɗanda hannayensa suka damƙa da su tare da ruwan ko tare da ƙarshen ɗigon ruwan idan ya wanke ƙafafuwansa kowane kuskure da ƙafafuwansa suka tafi gare su za su fita tare da ruwa ko tare da ƙarshen ɗigon ruwan har sai ya fita tsarkakakke daga zunubai Musulmi ne ya ruwaito shi